Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da da biyar, sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kumasi Gana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kushe da rahoto kan faɗakarwa wajen kada kai yayin da 'yan gudun hijira ke komawa gida a arewa maso gabas. Me ƙungiyoyin mata a damagaran suke yi ne don ranar mata ta bana? Mata sun fara mai da martani kan jerin sunayen mata da gwamnatin Buhari ta ce su ne ta ɗauka don yi wa mata adalci a gwamnati. Muna da shirin zauren matasa da sharhin jaridun Najeriya. Za mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Farko ga labaran duniya daga Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Wani jami'in jam'iyyar hambararriyar shugaba Usan Suci ta jam'iyyar National League for Democracy ya tabbata wa sashen Bomis na BOA cewa wani jami'i karkashin jam'iyyar ya mutu a hannun 'yan sanda yayin da jami'an tsaro suke ci gaba da murkushe zanga-zangar adawa da juyin mulki a myanmar kim mong memba ne a jam'iyyar nld da aka tsare a wani samame da aka kai da daddare a yangon ranar asabar kuma ya mutu ne yayin da yake tsare bisa ga bayanin dan majalisa na jam'iyyar sweet mong sai dai ba a sanar da musabbabin mutuwar ba tun ci mai magana ne da yawun kungiyar taimakawa fursunonin siyasa buma ya faɗa wa biyoyi bumis cewa ya raka dangin da suka yi rashin don neman gawar king monglad kuma ya ga jini a kansa yatsunsa sun yi baki da kuma ciuka a bayansa samaman da 'yan sanda suka kai da daddare ya auna shugabannin jam'iyyar nld 'yan sanda ba su ce uffan ba akan lamarin yanzu haka dubban masu zanga-zanga kin jinin juyin mulkin sun koma kan titina a myanmar jiya lahadi Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gargaɗi Afghanistan cewa watakila ta fuskanci farmaki daga ƙungiyar Taliban idan shugaba Ashraf Ghani ya kasa yin gaggauta la'akari da shawarorin kan hanzarta aiwatar da zaman lafiya. A cikin wata wasiƙa sakataren harkokin wajen Amurka ya ce, dole ne kuma in bayyana maka shugaba cewa yayin da manufofi ke ci gaba a Washington, Amurka ba za ta yi watsi da duk wani zaɓi ba muna duba yuwar janya gaba ɗaya dakarunmu kafin ranar ɗaya ga watan mayu yayin da muke duba yuwar ɗaukan waɗansu matakai daban wata majiya daga ofishin gani ta tabbatar cewa shugaban afghanistan ɗin ya karɓi wasiƙa daga blinken wasikar wacce biyoyi ta samu kwafinta ta bayyana irin kokarin da ake yi na diflomasiya akan afghanistan da kuma abin da ake sa rai daga gani hajiya lahadi 'yan tawayen hutu na yemen suka harba makamai masu linzami tsakiyar kamfanin mai na saudi arabia inda suka kai hari kan kamfanin aramco da ke rasta nura a wani hari da masarautar ta ce an kai ne da nufin gurguntar da harkokin tsaro da ci gaban samar da makamashi a duniya yayin da suke sanar da hare-haren 'yan tawayen hutu sun ce sun kai harin ne kan wuraren sojoji a biranen da mam da asir da kuma jazan da ke saudiya ma'aikatar makamashi ta saudiya ta ce an kai harin ne wajen adana mai a rasta nura wanda wurin matatar mai ce mafi girma a duniya da ake ɗaukar mai a bakin teku da jirage mara matuki amma ba a samu asarar rai ko asarar dukiya ba. Sarauta kuma ƙara da cewa makami mai linzamin ya fada a kusa da gidajen kamfanin Aramco da ke Dahran. Kafafen yada labarai na Saudiya a baya sun ce kawancen sojojin da Saudiya ke jagoranta da suke fada da hutu sun kama jiragen sama marasa matuka sha biyu waɗanda aka nufi fararen hula ba tare da bayyana wani wuri a masarautar ba da kuma makamai masu linzami biyu da aka harba zuwa jazan labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc mahukunta a equatorial guinea sun ce wasu jerin fashe-fashe a barikin sojoji a equatorial guinea ya kashe akalla mutane ashirin da kuma raunata kusan wasu 600 shugaba Chidoro Obiang Nguema ya faɗi hakan a wata sanarwa cewa fashewar ta faru ne sakamakon sakaci wajen kula da nakiya a barikin sojoji da ke makwabtaka da Mandong Nguema a bata. Ma'aikatar tsaron ƙasar ta fitar da wata sanarwa a yammacin jiya Lahadi tana cewa gobara a rumbun ajiye makamai a barikin ya haifar da fashewar wasu manyan bindigogi. Ta ce adadin na wucin gadi na nuni da cewa mutane ashirin suka mutu kuma ɗari shida suka jikkata. sannan ta kara da cewa za a gudanar da cikakken binciken fashewar. A jiya Lahadi babbar jami'ar adawa Abricos ta yi ikirarin yin nasara a zaben 'yan majalisa a ƙasar da ke yammacin Afirka wanda take zargin cewa sakamakon farko na zaben yana cike da kurakurai. Zaben na ranar Asabar wata babbar jarabawa ce ta tabbatar da kwanciyar hankali na watanni hudu bayan tashin hankali da ya biye zaben shugaban kasa da aka yi wanda ya laƙuma rayukan mutane 87 a tsohuwar kasar da faransa ta yi wa mulkin mallaka muna tunanin muna da kusan kujeru 128 tare da abokanan mu a majalisar dokokin kasa mai kujeru 255 in ji ninkem kofi wani babban jami'in jam'iyyar masu matsakaicin ra'ayi ta pdci damuwar mu ita ce ta yiwu a sauya sakamakon kofi ya bayyana haka a taron manema labarai inda yake gargaɗin gwamnati akan duk wani yunkuri na sauya sakamakon zaɓe. sanarwar tana zuwa ne bayan da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta cei ta sanar da sakamakon wucin gadi da wuri wanda kofi ya ce yana cike da magudi labarin duniya kenan aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. A yayin da hukumomi ke aikin tsugunar da 'yan gudun hijira a yankin Arewa maso gabas, hukumar raya yankin ta shirya bita don wayar da kan jama'a yadda za su kare kansu daga yiwuwar nakiyoyi da aka binne. Wannan wayarwar ta shafi ƙananan hukumomi sittin da shida Ga rahoton Haruna Dauda biyu. Alhaji Muhammad Alkali dai shine shugaban hukumar sake farfaɗo shi Arewa maso gabacin Najeriya da kuma Alhaji Musa Umar ya wakilta. game abin da ke cewa game da dalilansu na shirya wannan taron. Fara ilimin ilmantar da jama'ar mu in kun koma gida fa ba wai kawai kun koma ne komai zai tafi da sauki ba yakin nan yana nan kuma ta wani wuri daban an kare wannan wanda ake fitowa fili a kashe mu wannan kuma wanda yake kasa an babboye da sauransu suna nan wanda watakila za su taso ba mu fatan haka zai faru za mu nuna musu yadda za su gane ga wannan in aka ga dan alamar kaza to watakila maza maza a gudu a kira mutane expert da ake kira wanda sun yi a wannan aikin ya su marshal ibrahim umar mai taya dai shine shugaban wannan cibiya da ake kira mexep in aka yi yaki aka gama ba ma ba man nan ba kowanne bane zai fashe akwai waɗansu da za su boye sannan su hana mutane noma neman abinci da abubuwa irin haka wani lokacin sai kaga saboda rashin sani mutum ya je ya dauki abin da zai kashe shi saboda haka shi yasa aka ce to bari a yi bita akan wannan mutane su san danger da take tare da waɗannan abubuwa idan sun gansu su gane kuma su san me za su yi a kai saboda halin nan da muke ciki akasari yara ne masu irin wannan abun kuma ya zo ya kashe su da zaran ka ba wa mutum ilimi to ka buɗe masa ido to ko mai ta wannan taron ke cewa ne. Sunana Kello Usman Kaigamari. Da shike abubuwa da yawa yana faruwa a bisa rashin sani kuma 'yan ajakuta 'yan da suke ɗauka abubuwa. Sometimes suna ɗauka abubuwan da zai zo ya zamto musu su ma matsala ba tare da sani ba. So da zuwa na training nan gaskiya na ƙaru da abubuwa da yawa ni ma zan jin ƙara hudakar da mutane a 'yan da za su ƙare kansu dangane da abubuwan da zai zo ya halakar da su bisa rashin sani. Alhaji Baba Hassan ni hakimi ne ne a kaddamari jere lakal government wani ma bai san me bomba bai taba gani ba amma an samu ilimin an koyar da mu an koyar da su din idan sun je duk abin da sun ga zai hasari sun san wannan abin zai hasari amma ba koyar da mutane ba wani ma zai je taka wani ma zai sama cikin shi wani ma gonan shi wani a makaranta duk zai faru amma dan an samu wannan ilimin tukunna za kuma da mutane insha Allah idan sun ji su san illan abin kuma za su ya su sanar da hukuma wanda ya kamata su zo su dauki mataki abin Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A jamhuriyar Nijar, ƙungiyoyin mata a da sun kai kyautuka ga makarantun allo albarkacin bikin ranar mata ta duniya ta bana. Daga da magaran ga rahoton Tamar Abari. Duk shekara takwas da wannan wata na uku akwai sallah da ake yi ta matan duniya dalilin haka ne wannan kungiya ta yi tunani da cewa ta kawo bakin gwargwadon tallahinta ga almajirai hajiya tuwani kenan mamba a kungiyar talib takoman hajiya amina dauda ta fara ne da gabatar da kungiyar talib takoman sabuwar kungiya ce da ake ce ma lifta koman da ya gangama kungiyoyi daban-daban amma tana tallafa ma duka mata masu sana'a don abin kasa ma sana'a Abbas. Tallahin da aka kawo dangance ne da sallar mata ta duniya baki ɗaya. Muka samu tabarmi da sabili na wanke hannu tabarmi don a zamna a yi respectan tazara da aka ce cikin yakin corona sabili na wanke hannu da sahannai sai akwai wata kungiya da take sarrafa garin masara su ma da suka kawo a ciki gudunmawarsu aka gama musu da garin masaran jagororin makarantun sun yaba da hoɓasan da waɗannan mata suka yi cewar malam ayuba na makarantar randa bakwai muna so makarantu irin wannan na allo na karatun alkur'ani a tallaba musu ba sai nan ba ko ina suke tunda in ba don kungiyoyin ba wasu abubuwan gaskiya ba za a iya gane su ba yayin da shi kuma malam haru babban gardi ya ce wannan shine karo na farko da suka samu irin wannan taimako daga mata. To gaba daya muna komi wannan daidai da bukata ka je tunda shi malami kullum da shi da almajiri ga sahani ga tabarmi ai komi yayi ga sabulluka har da su omo go har garin to to yau ma ai na laushi ke. <laughs> Allah albarka wannan haɗin kai da aka yi Allah sa a ci gaba da samun alherin za a taimakawa. To ko irin wannan tallafi da matan suka bayar ana iya cewa sun fara samun ci gaba. Hadiza Hima wata 'yar kungiyar farar hula ce a nan da magaram. Gaskiya ba a zancen ci baya. Kungiya ce wadda ta tattara mata na kungiyoyi wajen kungiya biyar. Kan mata ya waye sun fara shiga cikin kungiyoyi a can ma ne matsala. maya ba ta iya mutum daya. A taru tsintsiya matsar minki daya. Kuma wannan matan ka a ce matan gari ne. A'a har da matan karkara masu noma da kiwo. da sana'a. Kowace irin sana'a kake zamanto da in ke mace ce kina cikin kungiya kenan sai a ce ci gaba ya samu sosai inda yau in kika lura wannan taimakon da aka bada ba wai wani mai hannu da shi shuni ne zai ya bada shi a'a matan ne da kansu suka tattaru wanda ake ce ma fan proper a aljihunsu nasu na kansu suka tattara wannan kuɗi suka zo suka yi wannan taimakon ita kuwa hajiya rabilu yan kira ta yi kamar haka kuɗi ba ku ga yaran nan an karatu aka sai an yi addu'a ubangiji Allah kawo lahiya a cikin ƙasa kenan ko dan wannan jama'a dangi annabi a rika taimaka ma almajiran nan mu gaskiya mun tausaya suna taimaka su ma almajiran tunda an ji karatu ana addu'a Allah ka zaman lahiya ya kamata su hannu da shuni da mata masu hali su rika taimaka kamar yadda muka yi wani ya kamata su rika taimaka suna yi. Tamar Abari, muryar Amurka daga da a jamhuriyar Nijar. Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. yayin da fadar aso rock ta fitar da jerin sunayen mata hamsin a matsayin waɗanda shugaba buhari ya naɗa a gwamnatinsa don adalcin mukamai tsakanin mata da maza shahararriyar 'yar siyasa mariya ibrahim baba ta taɓa takarar mataimakiyar shugaban najeriya a ƙarƙashin ppa tare da oji uzo kalu ta yi sharhi kan lamarin a rayuwa an ce mutumin da zai tafiya kilomita dubu sai ya fara takawa da kafa cikin wannan kafofin nan dubu ya rage amma a zahiri da aka duba al'amarin gaskiya mata ba a sa su a cikin tafiyar da harkar najeriya ba wayanda aka sa gaskiya ba su da yawan da har zai tasiri muna da mata wayanda suke da duk abin da ake bukata wajen ilimi ne da gogewa tunda yanzu gashi waye gari har mun samu mace yar najeriya ta zama director general na kungiyar kasuwanci na duniya to irinsu irinsu suna nan birjik kawai dai rashin basu dama ne saboda haka ana waganin in dai ana so a kai labari to a rinka damawa da mata waɗanda suke da masaniya basira mu samu ci gaba a najeriya ya kamata gaskiya fi sabilillahi akan a koma kan teburin lissafi assasa mata a ciki kuma za a ga abin mamaki tun da gaskiya mata su Allah ya halicce su natural administrators tsari da basira da Allah ya sa musu tun da dai ai kowane namiji a duniya ma mace ce ta haife shi to ni na ba gwamnati shawara lokaci yayi da za su assasa mata a wurare ko ba za su ji kunya ba rashin yin haka shi ke kawo mana cika zaci ci baya aikin ga a Najeriya ana da ministoci sama da arba'in da wani abu amma cikin su duka bakwai ne kawai mata to aikin ga wannan bakwai baya ba su isa ba cikin a ce arba'in in kuma in kika kula sanda ake fitowa zaɓe su waye suke jajirwa su tsaya su yi zaɓen nan ne ai mata ne wasu ha layin jefa kuriya suke haihuwa to me yasa kuma lokaci yayi ba za a rika kasawa da su ba saboda haka gaskiya fi sabilillahi ya kamata a waiwayi mata wannan gwamnatin ta yi iya yunkurinta amma yunkurinta gaskiya bai isa ba. Shahararriyar 'yan siyasa a Najeriya Mariya Ibrahim Baba kenan. Kar a sha'afa, muryar Amurka ake sauraro daga Abuja. Ga Nasiru Adamu El Hikaya da shirinmu na gaba.

zauren matasa. A wasu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasa tuwo a kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasan, matasan da kansu suka shigo zauren daga ƙungiyar ma'abota kafafen labaru don bayyana abubuwan da suka fahimta game da taɓarɓarewar tsaro da akasari matasan ake samu da hannu cikin fitinar da ta haɗa da satar mutane 'yan bindiga daɗi har ma miyagun ayyukan ta'addanci. Assalamu alaikum sunana Saminu Musa. A gaskiya wannan matsalolin tsaro da ke faruwa a arewacin mu Najeriya abun tashin hankali ne sosai amma ga mai hankali. Kaga in ka duba duka na abubuwan kashe-kashen da ake yi matasa ne ake kashewa. In kidnapping ne matasa ne ake kidnapping. wasu a kashe su a zo ƙauyuka a iske mutane na zaune ba su ji ba su gani ba a kama su a buɗe musu wuta a kashe su ka ji lokaci guda an zo an samu matasa sama da mutum ɗari ɗari biyu irin yankin zamfara yanzu abin har ya shiga irin ƙasa ta kebi ko na week an je an iske wani yanki na zuru haka kawai an samu matasa an kashe su kaga abu ne wanda yake akwai tashin hankali in ka lura tun daga 2015 zaben da aka yi na 2015 tsakani da Allah ni akwai abubuwan da nake zargi akwai wasu munafukan Allah da ake haɗawa kai da su ana son a rage arewa da matasan arewa don ba haka ba in ka duba duka wayannan abubuwan arewacin najeriya kawai yake faruwa an gama da matsalar ba a gama da matsalar boko haram ba ga matsalar eh, bandits su zo suna kashe mutane babu li babula. to gaskiya ya kamata a ce shugabanninmu na arewa idan bacci suke yi su tashi in an gaje ma suke yi su tashi wallahi kalubale ne gare su in an gama da matasan arewa wallahi kansu a kai ya kamata a ce sun tashi tsaye sun ga wannan matsalar tun ba a karar da matasan arewa an kawo kansu ba don ba ta bakin bahaushe ya ce zara baya barin dami an sami in ana maganar yawanci su ma waɗanda suke kai hare-haren yawancin matasa ne to ai duka abin in ka duba yaudarar arewa ne yaudarar matasan arewa ne ake yi duk ko wa mu ne ake sa muna kashe kanmu ban san dalili ba kuma zaka ga an zo an tambayi mutum nawa ake baka ka ji mutum dubu goma dubu ashirin an ashirin millions of naira shin wannan lamari ko kun ɗauka rashin kamar rashin aikin yi ne ga matasa ko shaye-shaye miyagun kwayoyi ne yake kawa ko kawai shari ne irin na zamanin yau a gaskiya akwai kowanne akwai shari kuma akwai rashin aikin yi akwai jahilci tsakani da Allah akwai jahilci akwai rashin aikin yi duka akwai su kuma akwai yaudaran wasu ɓata garin 'yan ƙasa don na su ake haɗa kai ana wannan abu in ba shi ba malam nasiru ina ba ƙauye ya san zai je ka ba shi kuɗi ya je so maka ak-47 ko wani amg ka duba irin makaman da aka kama irin yankin katsinan nan da kano a samu ba ƙauye wanda ko a bai sani ba wai a gan shi da amg ko aa ko ak-47 at least na ga shekara goma sha takwas a nan abuja wallahi ko ni aka bani kuɗi ban san inda zan je in so ak-47 ba ban san ta ina zan wara ba shin suwa ne ke kai musu wayannan makaman in ka bincika abin wallahi in aka zo aka yi binciken kwakwab na mutane na zargi akwai hannun ma hajja mai tsaro cikin irin wayannan abubuwan akwai su don ba jami'in tsaro ba babu wanda ya san irin wayannan makaman babu su ta ina ya san zai fara je ya shigo da su buhari na ga kana daga hannu a buhari nusa kumuriya shugaban kungiyar muryar abota kafafen labaru ne za ka ce kan abin da saminu ya faɗa a gaskiya na ji maganganun da saminu dan uwa na saminu musa yi a kan harkar tsaro amma ni a fahimta ta a nisa in ce duk eh, tsarin mulki na farar hula dinnan da ya zo mana ya zo mana da tashin hankali da fituna da bala'o'i wanda ba mu san iyakarsa ba ma iya na iya nazarin da na yi a in ga cewa tun da farar hula suka shigo kasar nan ba mu sa mulkin farar hula idawo kasar nan ba wani ci gaba da muka samu na zaman lafiya ko kuma na harkar matasa suka samu ci gaba na ilimi za a ga cewa kai kudungurin ma ina iya cewa ni siyasa ce ta kawo mana waɗannan fitattunan da ake fama da su an kai tariya a baya irin yadda soja suka riki ƙasar nan da irin abubuwan da suka faru a lamarin ƙasar nan sai ga cewa ba mu samu harkar taɓarɓarewar tsaro kamar irin wannan lokaci da muka shigo na wannan farar hular ba me ya jawo haka 'yan siyasan mu sun yi amfani da matasanmu wurin gina musu jahilci ƙarfafa su akan shaye-shaye wurin ƙarfafa su akan rashin aikin yi sun koya musu mutuwar zuciya yanzu nan a abuja muke ka je gidan sanatocin nan da 'yan majalisun nan sai ka samu mutane sama da 200 sun baro yankin su na ƙauye sun taho sun zo ba aikin yi ba su na ayi iya abin da na sani za a girka abinci a basu haka mutum zai karu kwananakinsa sai ya ga dama i bashi dubu talatin bayan ya zo ya kwan sama da wata biyu ya baro iyayensa a bashi karkari a bashi dubu talatin dubu hamsin a bashi kwaya ya sha a bashi abubuwan da za su tasa masa hankali shi bai zauna ya bi iyayensa ba sun sa masa albarka shi bai zauna ya yi makaranta ba ya samu ilimin yadda zai gudanar da al'amuransa na yau da kullum shi ba a bai shi ya je gona ya samu abubuwan da yake so ba to iya fahimta ta matsayin siyasan nan sun kawo gudunmawa ɗari bisa ɗari wurin rugusa najeriya ma gaba end ko kuma arewacin najeriya don ka dubi matsalar tsaron nan arewa ne muke fama da ita an fara da boko haram an dan fara jin maganar kidnapping a kudu din nan kaɗan kaɗan ba a gama yaki da boko haram ba ana nan ana nan maganar kidnapping din nan ta zo yanzu ba ma a maganar kudu magana ce ta arewa gaba ɗaya to me izan yi mana wannan buhari ba za ka rasa jin cewa 'yan siyasa na cewa mafi munin mulkin demokuraɗiyya wato mulkin siyasa kenan gwamnatin siyasa duk mafi lalacewansa ta fi inganci da mafi kyawun gwamnatin mulkin soja. Eh, ai shi duk lokacin da ka ƙura mai ballantana mutum ma irin ɗan siyasa akwai hanyoyi da zai kara kansa da dama. Wannan ai a fili yake. Da wayo na zo na samu sojoji suna rike da ƙasar nan na ga yadda abubuwan da suka gudana. Da wayo na na zo na shiga wannan mulki na farar hula da muke ciki ina ganin abubuwan da suka sa to wannan 'yan ƙasa najeriya ma waɗanda za su saurare mu kaɗai sun isa su yi alƙalancin wannan magana da za a yi 'yan siyasa na in za mu dakata su ba wani abu da za su iya taimakawa a yankin arewacin nan ƙasa ƙasa kwata-kwata dalili na kuwa za ka ga cewa harkar boko haram nan ta shigo wani ɗan ɓangare ne kaɗan a yankin arewa ɗin nan amma cikin kankanin lokaci sai da ishafe shiya arewa maso gabar ishafe shiya arewa maso yamma ishigo arewa ta tsakiya mai ijawo haka za a ga cewa yanzu satin nan da sati biyun nan da suka wuce rigima ake yi da fulani aka ce wai su tashi masu ba jiha wanda shi kansa wanda yake ce su tashi su ba jihar a garin izo ya same su da shanunsu suna kiwo tun garin na daji amma shi yau kirari yake su tashi su bar garin nan mai ijanyo haka kuma da wani dan iska ne ma ya zo yi maganarsa can ta banza wani dai mutum watakila ko dan bangare, ne watakila ko mai rajin kare yarwa eh to mu a gurin mu za mu kira shi da wannan irin sunan saboda mu ba mu san me shi a gwamnati ba to kuma amma yana yin wannan maganar sai da gwamnatin jihohinsu da manya-manyan su duk suka zo suka goyi bayansa to mu ina mutanen mu na arewa me isa aka taba irin irin wannan tafar ba ma ji suna tayi suna goyon bayan mu akan al'amuran da suka shafi rayuwar arewa sai dai kawai sun bar mu kullum mu dai mu ne koma baya harkar ilimi mu ne koma baya Allah ya mana komai idan ana maganar wanda ifi kowa kuɗi a Afirka dole ne a shigo arewa Buhari Yunusa Kumuriya dakata a nan don lokaci ya mana halin nasa. Sai makon gobe Allah ya kai mu za mu ɗora. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru da mai Kaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. Manuniya. Manuniya. Shirin Manuniya sabon shiri ne na muryar amurka da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki daya. Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki. Shirin Manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance. Ƙasar nan ta talauce ba don komai ba saboda ba a taɓa al'umma tun da muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin. Shirin manuniya ma zai rinka waiwaye. Ba shi yasa ba muka ce gwamnatin tarayya ita ce babban boko haram. Ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe shirin na safiya don jin wannan sabon shiri na manuniya. Baban gida Jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya. jaridan ne da jaridar da son ta dauko labari ne da cewa shugaban kasa muhammadu buhari da mataimakinsa yemi oshibanjo a masu allura rigakafin kamuwa da cutar coronavirus samfarin oxford astrazeneca inda dr shu'aibu rafin dadi sanusi da ke zama babban likitan shugaban kasa ya aiwatar da alluran ga shugaban kasa muhammadu buhari yadda kuma dr nicholas ondifere ya aiwatar da alluran ga mataimakin shugaban kasa yemi oshibanjo sai kuma jaridar da punch jaridar da punch da ya ta bayyana cewa yanzu haka babban bankin tarayyar najeriya za ta ringa cire harajin naira hudu akan kowace dala guda daya da aka aiko da ita daga kasashen ƙetare zuwa cikin gida najeriya matakin da babban bankin najeriya ta bayyana cewa zai karawa najeriya kudaden da take samu daga kasashen ƙetare iya zuwa dala biliyan talatin hudu a zuwa shekara ta uku, sabon dokan da zai fara aiki ne tun daga yau litinin takwas ga watan maris in ji babban bankin ta najeriya sai kuma jaridar the guardian jaridar the guardian na cewa yanzu haka rundunar sojan najeriya ta kubutar da wasu 'yan kasar china guda goma sha hudu da aka yi garkuwa da su a jirgin ruwan da suke ciki wanda aka kubutar da sun hada da 'yan kasar sin guda shida da 'yan kasar indonesia guda uku sai dan kasar gabon guda daya da kuma wasu 'yan najeriya guda hudu wanda kuma aka yi garkuwa da su tun a watan fabrairu mashigin ruwan golf of guinea na najeriya yana daya daga cikin kabar ruwa mafi hatsari yanzu aka duniya inda daddaga ya nuna cewa kashi 95 na garkuwa da ake yi da kuma fashin teku yana ukuwa ne a wannan yanki sai kuma jaridar leadership jaridar leadership a daya daga cikin manyan labaran tana cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya ba wa manyan hafsoshin sojin najeriya kafin nan da faɗuwar damuna da su tabbatar sun tabbatar tabbatar da tsaro a sassa daban-daban na najeriya domin hakan zai baiwa manoma damar koma gonakinsu domin fara noma shugaban da ya farta hakan ne a lokacin da aka yi bikin karin girma ga sabbin hafsoshin sojan najeriya guda hudu da suka hada da janar loke irabo da lieutenant janar ibrahim attahiru da vice admiral awul gambo da air marshal isaku amawu. sai kuma jaridar the nation jaridar the nation ta bayyana cewa yanzu haka an yankewa wasu 'yan najeriya guda biyu hukuncin kisa a kasar ghana mutanen biyu masu suna samuel odutu da john oji dukkaninsu an same su ne da hannu wajen kisan wasu mata guda hudu da ke yankin takuradi a shekara ta 2018 babin yaji brown rai amurka daga nigeria lokaci ya yi na sharhin muryar amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin amurka iran na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke tsare mutanen da suke da takaddun izinin zama ɗan ƙasa daga ƙasashe biyu abin da suke amfani da shi a matsayin makamin siyasa Haɗa da wasu 'yan ƙasashe yanzu haka amurkawa da dama na tsare ba tare da sun aikata wani laifi ba ɗaya daga cikin waɗannan mutane shine tsohon jami'in asusun tallafawa ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya bakar namazi gwamnatin ta iran ta saki ba amurkin nan dan asalin iran mai shekara 84 daga gidan yari saboda rashin lafiya da yake fama da ita amma kuma sun hana shi barin kasar shekaru biyar da suka gabata aka kama bakar namazi a lokacin da ya tafiya zuwa iran don wa ɗansa siyamak ziyara wanda ɗan kasuwa ne da aka kama shi a shekarar 2015 ba tare da wani dalili ba inda ake zargin su da haɗa kai da abokanan gaba a ranar zagayewar shekarar da aka kama bakar wakili na musamman a hukumar kula da mutanen da aka yi garkuwa da su roger castin ya wallafa a shafinsa na twitter cewa yau wata rana ce ta bakin ciki yayin da ake ci gaba da raba wannan iyali na amurkawa tsawon shekara biyar iran ta rike ba amurke bakar namazi yayin da ɗansa siyamak yake garkami a gidan yarin even ya zama dole iran ta bari a sake haɗa su su samu 'yancin su na yin walwala a wata hira da aka yi da shi ta talabijin mai ba da shawara kan harkar tsaron kasa jack sullivan ya kwatanta tsare amurkawan da aka yi a iran a matsayin wani abin takaici ya kara da cewa gwamnatin biden da harris ta fara tuntubar iran kan wannan lamari ba za mu amince da ci gaba da tsare amurka ba tare da wani dalili ba wanda doka ba ta amince da hakan ba wannan batu zai zamanto mai muhimmanci ga wannan gwamnati har sai amurkawan da ake tsare da su sun koma gida lafiya ita dai iran ba ita kadai take irin wannan tsare mutanen kasar waje ba tare da wani dalili ba kuma ba amurka ne kadai suke fadawa irin wannan tarkon ba a kwanan nan wasu kasashe 58 ciki har da amurka suka rattaba hannu kan wata matsaya da aka cimma a canada inda suka yi allah wadai da ɗabi'a tsare mutanen da basu ci ba basu gani ba kan wani abu daban da ke faruwa tsakanin wata ƙasa da wata sakataren harkokin wajen amurka Antony blinken ya kiyaye cewa ɗabi'a tsare mutane ba tare da wani dalili ba batu ne da aka riga aka haramta shi karkashin wata doka da aka yi ta kasa da kasa kan kiyaye haƙƙin bil'adama yana mai cewa amma duk da haka wasu ƙasashe suna aikatawa kuma a matsayinmu na al'ummar duniya ya zama dole mu tashi mu yaƙi wannan ɗabi'a lokaci ya yi da za mu aika sako ga kowace gwamnati don ta san cewa ƙasashen duniya ba za su amince a raka tsare 'yan ƙasashen waje don amfani da su a matsayin garkuwa ba wannan shine sharhin muryar amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin ƙasar Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Madina Dauda nake cewa mu zama lafiya. Wasalamu alaikum.